Tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Usman Jibril mai ritaya, cikin takardar korafi da ya miƙa wa mukaddashin shugaban Najeriya, Farfesa Mi'oshin Bajo, da ma shugabannin rundunonin sojin ƙasar kuma ya aiko mana da kwafi a daren jiya. Ya yi korafin wasu masu fada'aji da ya kira Kabal na amfani da hukumar EFCC don gallaza masa. Ya ce lokacin da yake shugabancin rundunar sojojin ruwan Najeriya sun kama manya-manyan jiragen ruwa guda sittin makare da gurɓataccen mai na fata na Najeriya da suka mika su ga hukumar EFCC inda ya kalubalance ta da ta fito ta bayanin inda suke ko kuma ya aka yi da su. Admiral Usman Jibrin ya yi mamakin duk waɗancan mutanen da suka kama da satar mai na Najeriya a wancan lokaci an sake su in banda mutane biyu da aka gabatar gaban kotu a watan Fabrairun wannan shekara. Ya ce waɗancan masu fara'aji da ya hana rawar gaban hatsi da dukiyar Najeriya a wancan lokaci shine yanzu suka zagayo ta bayan gida suna ƙoƙarin yaƙarsa. Ya ce tun da a halin yanzu akwai shari'a tsakaninsu da hukumar EFCC a gaban kotu bai ga dalilin da ita kuma EFCC za ta tozarta shi ba. Da na nemi jin martanin hukumar EFCC kakakinta Mr. Wilson Wajaran ya ce bai ga wata takardar korafin da zai mai da martani a kai ba. Ban ga takardar wancan korafi ba abin kawai da na sani shi ne yanzu haka akwai magana tsakaninmu da wancan mutumi a gaban kotu. Su wane ne waɗannan kabal da yake magana a kai? Mu a EFCC ba wanda ke juya mu. Ka tambaye shi su wane ne waɗancan kan kaban din. You have to find out for him the kaba is referring to so that we know where we are. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.